أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن مجرمة daga wannan babban masallaci na juma'a tudun wada 'yan lilo da ke nan birnin kaduna kaduna makarantar shek bakar mahmud gumi yau idan ba ku manta ba muna biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu littafin nasara yan mishan muna yau goma sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da daya. yau cikin amincewar Allah mun kai ziyara garin zaria inda muka kai ziyara fada mai martaba sarkin zazzau malam ahmad nuhu bamalle ambasada modibban zazzau da kansa ya shigar da mu fada muka kuma je muka jaddada mu baya a mai martaba sarki muka yi wa sarki nasiha kuma muka ba shi shawarwari sarki ya karbe mu hannu biyu Allah ya saka masa da alkhairi ya mana jawabai na shugabanci jawabai na iyaye jawabai na girma na masu martaba bayan nan ya sa aka kawo ta makeke ba aka mata mu na kalli ana rama na ce to ni ma yau na zama wani dan kwarya kwaryan haki ne haka domin hakimai ma yafi martaba sarki da yake ba da ba a sa musu to muna addu'a sarki Allah ya kara wa rayuwarsa albarka Allah ya masa jagoranci Allah ya sa shugabancinsa ya zama rahama ga al'ummar zazzau baki daya shi kuma Allah ya sa shugabanci ya zama sanadiyyar tafiye sa aljanna ranar tashin alkiyama bayan ziyara da aka kai mai martaba sarki mun wuce masallacin juma'a na alhaji haruna danja da ke nan gyalle su inda dubban mata sun taru za ka ɗauka wa'azin ƙasa na mata ake yi a zaria iya kallon ka mata da cikin hijabi sun zo su ji maganar Allah inda aka gabatar musu da wa'azi kuma na ga wani abu da ya ban sha'awa wannan masallaci na alhaji haruna dan ja masallaci da na tarihi duk wanda ya san tarihin izala a jihar kaduna kai tarihin izala a najeriya ma ba a garin zaria ba ya san rawar da wannan masallaci ya taka wajen karfafa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya gina wannan masallaci alhaji harun dan ja Allah ka lullube shi da rahama Allah ka gafarta masa Allah ka sa albarka da kaga ginin masallacin ka san tun ba fara tsadar siminti da rodi aka gina shi saboda gini ne irin na da wanda bahaushe ke cewa mahadika ture sai dai gaskiyar magana masallaci yana bukatar renovation da kwaskwarima bai kamata tarihi irin wannan a bar masallacin a halin da yake ciki ba abin da ya bani sha'awa na ga 'yan kwamitin masallaci sun ɗauki matakin renovating din masallaci ya haskaka kamar yadda ya haska sunna Allah ka saka musu da alkhairi waɗanda suke ba da gudunmuwa domin wannan aiki Allah ka saka musu da alkhairi sannan ina kira ga dukkan wani mai kishin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya ba da gudunmuwa a wannan masallaci da wannan aikin masallaci matukar yana da hali yan kwamitin masallacin sun tsara hanyoyin da za a ba su gudunmuwa duk wanda yake da hali ya ba da gudunmuwarsa domin kamar farfado da tarihi ne muna so wannan masallaci mu ga an gyara shi kamar da ƙasar saudiya ta gyara masjid quba to wannan masallaci haka muke so mu ga an gyara shi yadda tarihi zai maimaita kansa a ci gaba da mutar allah maɗaukin sarki a ciki Allah ha gafartawa Sheikh Abubakar Imam Ikara ya ƙara rayuwarsa yana karantarwa a wannan masallaci Allah ka ƙara lullube shi da rahama bayan mun kammala wannan ne muka juyo zuwa wato nan Kaduna mun shigo Kaduna misalin karfe uku da rabi haka na dai ƙarisa gida wajen misalin karfe hudu saura to da yake na ci ana rama lafiya shi yasa ni wal fawru da ka gaggautawa sararin farilla ne na wata zarce wajen tafsiri ana rama san da muka je za mu dauko shi ba za ka dauka zai iya zuwa zaria ba amma da yake aikin addini ne za a yi sai gashi Allah ya bashi sauki har ya warware yanzu ka kalli sai ka dauka wani sabon ango ne ba za ka dauka da zai na shajaran majaran ba to ana rama ga da inda muka kwana

ku saurara ku gane wane ne ubangijin ku ya ko bayin Allah anan Allah ne da kansa yake sanar da mu wane ne shi duk labarin da zaka zo mana in yace karo da yadda Allah ya gaya mana za mu yadda ba za mu yadda ba dan dai ba taba ganin Allah nan kai ba shi Allah shi yake gabatar da kansa da kansa yace inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal ard lalle ubangijin ku shine Allah wannan wanda ya halicci samai da kasa fi sittati ayyamin a cikin kwana shida jiya mun yi bayanin yadda Allah ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida kamar yadda nasosi alkurani suka bayyana Allah ta ce sun mastawa alal arsh daga nan sai Allah ya daidaita alal arsh a saman al'arshinsa istawa alal arsh sai Allah ya daidaita aina a saman al'arshinsa tambaya nan gudan al'arshin ubangiji a ina take a kaduna a abuja take a ƙarƙashin ƙasa a ina take al'arshin a sama take to shi kuma Allah yake ya daidaita a samanta kenan ina Allah yake shi Allah shi yake gaya mana da kansa sai ka samu na sha bida ya koshe ce duk wannan bayanin da Allah ya yi shi Allah bai gano inda yake ba shi ya fi Allah sanin inda yake kana wala makana wai babu dama ka ce Allah yana ina yana sama lokacin da na yi magana istiwayin ubangiji a sakkwato za ka ɗauka sakkwato za ta kama da wuta saboda bakon abu ne a wajensu da ka ce Allah yana sama sai mutum ya ɗora hannu a kai ce sama za ta faɗo wai ne ne hujjar su wai ka ce Allah yana sama yi wa Allah makani shi kuma Allah bai da makani shi yasa sai suka ce Allah yana ko ina to ita ko ina din makani ce ko ba makani ba ce an gudu ba zirawa na faɗa muku kalmar istawa tana zuwa qur'ani mai girma da siga guda uku takan yi ta'addi da ala kamar yadda ta zo a wannan aya takan yi ta'addi da ila kamar yadda ta zo cikin suratul fusilat sun masawa ila sama'i ga sai aka ce sun mastawa sai aka ce ila samai kenan ila ita ta biyo bayan iskawa sabanin nan sun mastawa alal arsh ala ita ce ta biyo bayan iskawa to ko ala ta biyo bayan da ko ila ta biyo ko kuma ya zama babu komai kamar yadda aka ce walamma balaga ashiddahu wastawa ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما ma balaga ashuddahu wastawa ba ce ala ko ila ba wastawa full stop wannan ne sigogi guda uku da istawa take zuwa qur'ani mai girma idan ta zo ta ce sun mastawa ba ƙara ala ko ila ba kamar wannan aya yana nuna cika da daidaita annabi musa lokacin da ƙarfinsa ya cika ya zama cikakken matashi idan ta zo da ila sun mastawa ila sama'i tana ba da ma'ana alƙasdu nufi idan ta ce sun mastawa ala ma'ana ƙwara da take bayarwa shi ne daidaita a saman abu wani zai ce to mun ziya ya daidaita saman al'arshi wani irin daidaita yi zaunawa yi ko har da kafafu ko kishin gida sai mu ce to ka zama dan bidiya ka zama dan bid'a Allah bai gaya mana wannan ba wannan bai shafe mu ba da wannan bid'a da Imam Malik ya karanta wannan ayar sai ce ka faɗa mana yaya daidaita kai fastawa ala arshi Imam Malik ya kalle shi ce al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib والسؤال عنه bid'a ma araka illa sahibal bid'a yace daidaito a harshen larabci an ce an daidaita kowa ya san me yake nufi yayi daidaita Allah bai gaya mana babu wanda ya sani imani da shi wajibi ne tunda qur'ani ya kawo tambayar yayi daidaita wannan bid'a ce domin Allah bai gaya mana ba annabi bai gaya mana ba biyar da aka kai dinan dan bid'a ne sai inda dare masa Allah madaukin sarki a Qur'ani mai girma a surori guda bakwai ya gaya mana ya daidaita a sama al'arshi sura ta farko ita ce wannan surar suratul aram da Allah ya karanta mana inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh Allah rama daga sai suratul yunus Allah ya sake cewa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati ذلكم الله ربكم kun ga wata ayar Allah yake inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arshi yace yughshi al-layla an-nahar wannan kuma da yace inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arshi yace yudabbiru al-amr a duka ayoyin da Allah ya faɗa maka kansa kuma sai faɗa maka aikin da yake sura ta uku ita ce suratul ra'adi Allah ya ce Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawna الله الذي Allah madaukin sarki ce Allahu allazi rafa'a samawati Allah shi ne wanda ya ɗaukaka sammai da gairi amade ba tare da wani ginshiki da aka talla da sama ba Allah yake tarawunaha tarawunaha yana iya komawa zuwa ga samawati yana iya komawa zuwa ga amade in ya koma zuwa ga samawati Allah shi ne wanda ya ɗaukaka sammai ga sunan kuna ganin su ba tare da ya sa ginshiƙi ba in ya koma zuwa ga amal Allah shi ya ɗaukaka sammai ba tare da wani ginshiƙi wanda kuke gani ya tallafi saman ba an gane bambanci tsakanin fasar guda biyu sai Allah ce sun mastawa alal arshi sannan sai daidaita sama al arsh Allah ya faɗa mana sau nawa kenan sau uku na hudu suratul daha Allah ya ce ar-rahmanu Allah ya ce ar shi ne Allah mai rahama alal arshi tawa ya daidaita a saman al'arshin mun samu sura nawa sura hudu sai sura ta biyar ita ce suratul furqan wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ne jin kamar akwai ma bai da kuma haka shi wannan ayi Allah yake wata wakar anan na hayi idan za ka dogara ka dogara ga rayuwa allazi la yamutu wanda bai mutuwa kaga wanda ya dogara ga shugaban kasa ya shiga matsala ko alhaji da zila ya mutu wanda ya dogara ga minista ya shiga matsala ka dogara ga alhaji da zai ya mutu in ka dogara da gwamna ka shiga matsala in ka dogara da mai martaba ka shiga matsala in ka dogara da alhaji babba ka shiga matsala alhaji da zai ya mutu ne eh? in ka dogara da aka ramaka lahu ka shiga matsala in ga dogara ga wali a ka shiga matsala domin allazi ya mutu ne shehu in kana so ka dogara ka dogara ga alhayyin lazi la ya mutu rayayye wanda bai mutuwa shine Allah kun ji wanda muka rike muke zaune lafiya Allah ya ce wasabbih bihamdi sannan ka yi tasbihi tasbihi din kuma ka masa farau farau da tahmidi ka sirka shi da godiya ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira shi Allah ya isa ya ba bayi gaba daya labari saboda ilimi da yake da shi akan zunuban su inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce allazi khalaqa samawati wal arda ya kasar karanta da zu ah, allazi khalaqa samawati wal arda a karanto mana ita daidai الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يا يا لرما الذي يا التي الذي خلق السماوات والارض شيء ده وده اللي تسمي ده كذا وما بينهما ده كي بند كي تكاني سما كذا في ستة أيام عشرين فانكي غدا شيء ده بايا جم وانا ثم استوى على العرش sannan ya daidaita a sama al'arshi ya daidaita ida a sama al'arshi Allah dama a sama al'arshi ya daidaita Allah ka gafarta mana kenan wannan ayar ma Allah ya fara mana ina ya daidaita a sama mun samu aya nawa biyar to Allah rama akwai aya ta shida suratul sajada ita ce Allahu allazi Allahu allazi khalaqa as-samawati

Allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa sai sittati ayyami a cikin kwanaki guda shida sai Allah ce sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita a saman al'arshi kira ina ya daidaita saman al'arshi Allah ce malakun min dunihi min waliyin wala shafi ko ma bayansa ba ku da wani waliyi in ji Allah wanda zai kwashe ku a lahira koma bayan Allah ba ku da wani mai ceto in kun saba wa Allah kun shirka da yi isa ya cece ku a lahira daga wuce ya kai ku aljanna ba wai sai ba idan jihar su ne ranar uku ga wata kawai shi su malama su dogon jarbi sai ya ce ai akwai bukatan a ceto shi za a masa fidda'u fansa za a fanso shi kaza ka zaka cewa babana ka masa fidda'u ka fanso shi farko dai zai rike ka ya kai ka san yana wuta da har kai yanzu ka zo ka fanso shi dai yana gada akwai da hankali a ciki ya kai kasan yana wuta sannan ka farko shi kaiwa who are you akwai bukatar sai bayani malakun min dunihi min waliyin wala shafi'a Allah ke afala ta tazakkaru ba ku wasuwa ne ba ku tunani ba ku gane abin da ake gaya muku gane wa ake cewa Allah a wannan ayar ma Allah ya ce mana yana ina ya daidaita a saman al'arshinsa Allah rama akwai suratul hadi shine na bakwai huwa allazi baka san Allah ba kai asara Allah ce huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al Allah ce shine wanda ya halici sammai da ƙasa a cikin kwanaki guda shida sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita a saman al'arshi sau bakwai Allah ya ce ya daidaita a ina a saman al'arshi mai farin wannan magana shine Allah ya ce bari ya gaya muku iliminsa ya alamu ma ya niji fil ardi duk abin da ya shiga cikin ƙasa Allah ya san shi ana yin ruwan sama ina yake shiga duk digon ruwan sama da ya fado daga sama ya shiga ƙasa Allah ya san shi yana da lissafin rubili nawa ya sauko daga sama ya shiga cikin ƙasa Allah ya san wannan duk wanda ya mutu a ina ake binne shi cikin ƙasa ya alamu ma ya liji fil ardi duk wani abu da zai shiga ƙasa Allah ya san shi wa ma ya kuri jimin ha duk abin da ke fitowa daga ƙasa Allah ya san shi tsirrai itatuwa bishiyoyi man fetur kuza zinari lo'olo azurfa duk wani abu wanda daga ƙasa ake fito shi Allah ya san shi wa ma yanzilu as sama'i duk abin da ke saukowa daga sama Allah ya san shi idan aka yi ruwan sama digo nawa ya sauko daga sama Allah ya san digo nawa ne yau mala'ika nawa suka sauko daga sama zuwa ƙasa Allah ya san su banda Allah wace kwamfuta za ta iya riƙe lissafin mala'ikun da suka sauko daga sama zuwa ƙasa kowane bawa akwai mala'ikun da ke tare da shi kowane bawa akwai mala'ikun da ke rikodin ayyukansa akwai mala'iku da ke kai komo da safara tsakanin sama da ƙasa na aikace aikacen da Allah madaukin sarki ya sanya su amma duk mala'ikan da ya sauko Allah ya san mala'ikan da ya sauko wa ma ya arju fiha duk abinda ya tattaka zuwa saman Allah ya san shi mala'ika nawa suka bar ƙasa suka haura zuwa sama gaba ɗaya Allah ya san su in banda Allah ku faɗa min me wannan ilimi me wannan ilimi ne zama bai san kansa ba yace tun mastawa على العرش to ku saurara ku ci me yasa yan bidiya suka makale cewa ba da Allah yana sama ba menene hujjar da suka makale dalilai guda biyu dalili na farko dalilin san zuciya dalili da uku wasu ayoyi da suka yi wa mummunan fahimta menene dalili na son zuciya sun faɗa wa almajiransu suna ganin Allah su manya sun faɗa wa almajiransu suna ganin wa wanda ya ce na ganin Allah ka ga dole ku rikici da shi kami ya gamsar da kai yana ganin Allah sai ya fara gamsar da kai ba a sama Allah yake ba Allah yana koyi kaga in yace sun haɗu da Allah kurar anguwar su zaka yi kada tashi ba zaka yi kada tashi sai ka ba Allah na kuma shi yasa ba ke da annabi ya ya rasu duk ayoyin da alqur'ani mai girma suka tabbatar da rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ke da ba sai dai shi annabi ya mu dan sun ce suna gamuwa da annabi suna yin harkoki tare ke dan dole su ta maka wacce aqida kafin wannan aqida ta duka samu kin ta wallahi akwai wanda almajiran da suka zo wajen sa ba wani wuri ba nan birnin Kano ya kallo sai ce ba ku da rabu ba ku da rabu yanzu da sai na ya da lahi bar gidan nan tare da shi kuka ci abu tare da shi kuka ci abinci na fi ko dumadu na zan fara ci sai gashi daidai can ya tsaya dama ne gidan gidan ya saba zuwa zan ɗauki abincin in je in same shi mu ce ta tsaye inda nake shi zai zo wai ka zo ka shiga saka kuma wai shi annabin ne zai zo ya tsara da shi muka ci da kun zo da wuri da kun ci da kuci abinci tare da sai da ya rasu da amma da yanzu ba matsala ga da abin da ya saura nan guje guje ne sai aka fara kokowa kai ranar kula ta gaba layi langa ta ga tsaya a ranar haka aka rinka kokowa ana tantatta bil haƙƙi da gaskiya wai tare da annabi aka ci abinci ko kwanan da na ga wani ya ce shi ma annabi ya kawo masa ziyara ya same shi a gindin wata bishiya mai kama da alilliba ya sa kaya irin da mutanen sudan wanda magana ke gamu tana nan tana yawa social media annabi ya zo ya same shi wai annabi ya sa riga da ta mutanen sudan a sarauta wace wasu adabi ɗan su da wasu. to don su tabbatar wa kansu karamar ganin Allah karamar ganin annabi to daga dole sai sun nuna wa jama'a Allah yana ko'ina an ji daya abu na biyu kuma shine son zuciya wajen fassara ayoyin ƙur'ani sai suka samu su ayoyi suka makale musu daga cikin ayar da Allah ke tuna mana ke shakar mu tsallake mu fasara karshen ayar ba wannan bid'a ya ce to ai da ya zo wurin shi kansa da ya san abin bai zo sai ya tsallaka to ba tsallaka wa kansa ko sai ala rama daga Kano yake ya san mutanen ya ne da gogor da irin ayoyin akwai wannan da Allah ya ce wa huwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum to ya zaka ce Allah yana sama bayan Allah ya ce yana tare da ku duk inda kuke kira Allah yana ko ina Allah yana nan yana Kaduna yana Jos yana Plateau yana ko karatu suka ce a suratul daha Allah ya ce wa Annabi Musa da Haruna qala la takafa innani ma'akuma qala la ga annabi Musa da Haruna za su je Masar su yi Fir'auna wa'azi Allah ya ce la ta kafa kar ku ji tsoro ko biyu inna ni kuma ina tare da ku to ya za a ce yana sama ga aya a cikin suratul mujadala alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya ce alam tara anna Allah ya alama ma fi samawati wa ma fil ardi baka gani ba Allah ya san abin da ke cikin samai ya san abin da ke kasa ma kunu min najwa thalathati ba wata ganawa tsakanin mutane guda uku illa huwa rabi'uhum fa Allah ne na hudu su suka ce to gina Allah yana koyi inda duk duniya duk inda mutum uku suka hadu Allah ne na hudu wala kamsatin ba inda mutane biyar za su hadu illa huwa sarisu fa Allah shine na shida ashe yana koyi wala adana min zalika ba mutanen da basu kai uku ba wala akthara ko suka wuce mutum shida illa huwa ma'ahum fatira tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance kenan Allah yana ko ina thumma bi bima amilu yawmal qiyamah sannan zai ba su labarin abin da suka aikata ran tashin alkiyama suka ce to wannan aya ta nuna Allah yana ko ina kun ji inda suka makale to inda suka kuskure shine ƙarshen aya shi yake isar da saƙon da aya take isarwa a nan gurin da Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku wa huwa ma'ahum wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance saboda kawai ne dauka da zatin sai yake tare da ku sai ce wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah ne gani ne dangane da abin da kuke aikatawa ashe wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi basarihi la bi zati yana tare da ku duk inda kuke da ganin sa ba da zatin sa an gane karatu wacce aya da yace la takafa innani ma'akuma bi zati la sai ce asma'u wa ara ina ji ina gani kenan la takafa innani ma'akuma bi sam'i wa basari da gani na da ji na ne nake tare da ku duk inda ku kasance wata baiwar Allah ta zo ta karbi kalmar shahada na'am menene sunanki na'am da ba ta sunanki Aisha ko da wani suna ake ki da shi da su nake bai da sunanta ya tu amma yanzu bayan ta karbi kalmar shahada ta canja zuwa me zuwa aisha kin dauko babban suna Allah ya miki albarka na'am an ba ta kalmar shahada ba ba ta kalmar shahada ba yanzu na'am sai a ba ta kalmar shahada a halin na'am ce la ilaha la ilaha ilaha illallahu illallahu muhammadun rasulullahi sake maimaita ki ce ashadu ki ce ashadu allah ilaha illallahu wa وأشهد أن محمدا رسول الله shikenan ya tuta ko ma Aisha muna addu'a Allah ya ta na'am sai a je a fara fada mata menene ya kamata ta yi a matsayin ta na musulma sannan in an samu wacce za ta musulunta a gaggauta ba ta kalmar shahada a gaggauta me ba ta kalmar shahada kar a rinka yin jinkiri. da mutum ya zo zai karbi musulunci a sauri a bashi mai a bashi kalmar shahada saboda rayuwa ba ta da mai ba ta da tabbas sai ya tsaya jinkiri ba a bashi kalmar shahada ba in wani abu ya ginta Allah ya karbi rayuwarsa kame a bashi kalmar shahada an cutar da shi Allah ka gafarta mana shi yasa ko kudu ba kake ta sallar juma'a idan mai karɓar kalmar shahada ya zo a yanke kudu ba sallar juma'a a bashi mai a bashi kalmar shahada Allah ta'ala ya samu dace a waccan aya ta cikin suratul mujadala da Allah madaukin sarki ya ce baka gani ba Allah ya san abin da ke cikin sama da ƙasa duk inda mutane za su gada yana tare da su a duk inda suke ƙarshen ayar sai Allah ce inna Allah bi kulli shay'in alim ai wa huwa ma'ahum aina ma kanu bi ilmihi da ilmin sa shi yasa malam mai risala eh malam mai risala sai ya ce Allah yana saman al'arshinsa bi zatihi amma wa huwa fi kulli makanin bi maza bi ilmihi amma yana kowane wuri da iliminsa babu inda yake boyewa ilimin Allah amma dai Allah ya daidaita ne a saman al'arshinsa ina fata mun gane wannan wannan ita ce aqida tawa ahlus sunna wal jamaa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya zo wajensa yana so ya yanta baiwa amma yana so ya tabbatar da musulma ce ko ba musulma ba ce tana da imani ko ba ta da imani domin kurani ya ce hariru raka batin mu'mina Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam da zo tambayar sa ya fara yi yace aina Allah ina Allah yake wannan baiwa ta daga kai ta kalli sama ta nuni fi sama Allah yana sama annabi ya ce ni kuma waye ta ce kai ko manzan Allah ne nan ke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai baiwar yace itiqha fa innaha mu'mina ka yanta wannan baiwar mu'mina ce kenan duk mu'mini ya da Allah yana ina ya da Allah madaukin sarki yana sama wannan ita ce aqida ta dukkan mai imani kuma ba shi zai baka mamaki ba ko dan bid'a ya yadda an yi isra'i da manzan Allah da miraji ko ba sa karanta wannan a ranar maulidi bayan annabi an je da shi baitul maqdis daga nan ina aka wuce da shi ranar maulidi zaka zai karantawa daga nan aka wuce da shi sama ta daya aka kwankwasa aka ce waye ne jibrilu yace ni ne jibrilu kai da waye ce da muhammadu an yi ka zuwa gare shi ne kwarai da gaske an yi aika zuwa gare shi sai aka bude suka wuce sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai daga nan aka wuce suka je sidratul muntaha daga nan jibrilu ya ce to ni iya fawa ta iya nan ne daga nan ba da ma in wuce sai dai ka wuce kai kadai daga nan ya wuce wai tambaya wajen waye je ba ku an samu ba wajen ubangiji aka ba shi mai salloli guda nawa guda hamsin aka ba shi waye ba shi Allah ya ba shi ya juyo akan hanyarsa ta dawowa ya samu annabi Musa ya ce mai ubangiji ya baka jama'ar kasu ya ce salloli guda hamsin ya ce sun yawa ba za su iya ba an jarrabi mutane na bani isra'ila sun kasa ko ba a rage maka annabi ya sake komawa sama wajen wa aka rage guda biyar ya sake dawowa wajen wa ya ce koma a ƙara ragewa ya sake komawa wajen wa aka rage guda biyar ya sake dawowa ya ce koma ya ƙara komawa sama wajen wa ana ragewa biyar biyar hasalolin su koma guda biyar annabi Musa ce ko ma a rage yace gaskiya ina jin kunyar ubangiji na zuba zan iya komawa ba kenan da yake komawa wajen wa yake zuwa wajen ubangijinsa sabu aka dawo da shi ina ƙasa a madina da salloli guda biyar ya je ya karɓo wajen wa wajen ubangiji duk da mun duniya sai ya gama karanta maka wannan cikin karamo mujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar maulidi washe gari kuma da an ce annabi Allah yana sama ya ce a'a bai sama bai wannan akwai cuka da warwara ne da wannan za a gane ta zuciya ne ba nan zai baka haushi ba kuma sai zai yi addu'a in zai yi addu'a wa zai roƙa in zai roƙi Allah yake aka rama kalla ba ka miƙa wa hannu ta kai daina <coughs> ba kai daina sama ba tun da ba kai daina sama ba don mika miƙa hannu zuwa sama tun da yana koyi na ya kawai sai kai haka to yana koyi na a shekara kake munafikin Allah ka san yana sama sai sa da ka roƙe shi rabbana rabbana dan kokuwa ma da aka yi kokuwa ya kayar yace da nayi koli koli da shi sai da nuna wa Allah sannan ke san dan kokuwa ya sai ina Allah yake ina Allah yake sannan sama ne daukaka ko kasa da ce kana sama da ce kana kasa wanne aka fi daukaka ka wanne ya kara baka daraja sama waccan aƙidar ta suna haduwa da Allah suna ganawa ita take so su kare shi yasa suka bijirewa dukkan nasosin da alqur'ani mai girma ya tabbatar Allah ayoyi sun fi shuri masaki a Qur'ani mai girma da ya fada wa duniya yana sama Allah rama ta tabara Allah ya ce a amintu. a amin Allah madaukin sarki ya ce amintun mafi sama man fi sama wane ne mafi sama wane ne ya ce fi sama Allah ya ce amintun man sama ba ma ya ta biyu am amintun man fi sama am amintum man fis sama kun amince wanda ke cikin sama kun amince wanda yake sama ayyun sila alaikum hasiba ya muku ruwan duwatsu daga sama wane ne man fis sama ilaihi yas'adul kalimut tayyib ilaihi dada dan kalmomi zikirori da ake yi Allah ya ce ilaihi yas'adu zuwa gare shi ne suke hauhawa eh an ce za a je wajen ka an hahau an hahau sama kake ko kasa kake ta'arujul mala'ikatu war ruhu ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku hadda jibrilu suna tattakawa zuwa gare shi suna tattakawa suna hauhawa zuwa gare shi kenan yana sama ko yana ƙasa wa huwa alqahiru fawqa ibadihi Allah ya ce huwa alqahiru shine mai rinjaye fawqa ibadihi saman bayinsa kenan a sama yake ko a ƙasa yake Allah ya ce fawqa ibadihi kai kace ta ta ibadi da kai zamu yi da ko da Allah zamu yi ta وهو الذي يريكم هو الذي يريكم آياته وينزل shi ne wanda yake gwada muku ayoyinsa sanai na sauko muku da arziki daga sama kenan a sama yake ko a ƙasa yake yi da amra min na samai ilal ardi yana shiryawa tare da jujjuye lamuransa minas sama'i daga sama ilal ardi zuwa ƙasa minas sama'i ilal wai wani irin turin kai dan bid'a yake da shi da ba zai iya gane alqur'ani ne ba Allah ya ce minas sama'i ila ayin ilal ardi yakafuna rabbahum min fawqihim يكافون ربهم من فوقهم وهذا المكان عند الله يا جماعه الحمد لله الذي انزل على عبده الحمد godiya ta tabbata ga wanda ya saukar da littafi zuwa ga bawansa shine annabi Muhammad an zala ya saukar an ce ka saukar daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama tabaraka lazina zanar furqana tabarakan lazi nazzalar ta sun yawaita wannan allan da ya sassaukar da littafin nan mai raba tsakanin gaskiya da karya don ya zama wa'azi ga mutanen duniya gaba daya wa kenan allah ya saukar ga annabi muhammad in an ce an sassaukar daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama kenan ubangiji yana yana wani malami suke rigima da matai shi ya fi shi baya mata magana to dai tana da ilimi da ya fita kamin ya dawo ta gyara gida ta goge ko ina ta sa turaren wuta ta shirya masa abinci mai daɗi ta aje mashi ya zo yana cin abinci yana so ya santi yana tsoron ya magana ya ce ba za dai a huce ba hushin ba za a fasa ba an ci gaba da yi ya shiga ɗaki ya samu ta gyara gado ta sa turaren wuta ya kwanta ya miƙe ya babbaje wani jaɗi ya kama shi ya ce na san magani to so take mu wuce ba za dai a wuce ba rigima tana na alaji ta shiga ba ɗaki tana wanka wani ya ƙara ba ta wuce sai ya sauko ya kwanta ƙasa ba zai ba kwanta kan da ba ba ta ce komai ba ta sheka wanka ta zo ta shafa turare ta dan sa wani kaya mai jan hankali ta sha ado ga dangwale goshi ga barbada kumatu ga jagira ga jalebe ga hawayen masoyi ga ga ga ta zo ta kewaya shi ji wani kanshi ya zage shi haka nan ta hau kan garo ta kwanta yana kwance kasa yana jin wani kanshi na saukowa daga kan garo ya tashi ya hau kan garo za a gunkunya kunya ya ce eh, ba zan da ya hau kan gadon ba can ya ɗauka ta yi bacci sai ta tashi sadaf sadaf sadaf a hankali sai haye kan gano a ce ba ta yi bacci ba yana hawa kan gano sai ta ce ah ka huce ne ka hawa kan gano ya ce ke saurara ba na ta rashin mutunci wa ya gaya miki hawa ne ba hawa kai ba to ya kai ka zama gaka a can gadon ba hawa kai ba ya ce to in dole sai an gaya miki ba hawa ne faduwa ne wai faduwa ya kan gadon ta ce ba gane faduwa kai ba Za dama shi ana faduwa daga ƙasa zuwa sama A na ɗauka faduwa kan sai dai daga sama zuwa ina zuwa ƙasa ba mai za a fado daga sai ina ji abin da yin bidiyar suka kenan Allah ya ce ya saukar ya sassaukar wai amma dai da haka ba su daga sama ake zuwa ƙasa ba to daga ina zuwa ina aka yi Allah ka gafarta mana ya ku bayan Allah wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a duk aqida da ba wanda ba aqida ce ta bid'a aqida ce ta me ta bid'a ita ce aqidar qur'ani ita ce aqidar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidar sahabbansa ita ce aqidar sayyidina Abubakar da Umar da Usman da aliyu da matan manzan Allah da 'ya'yansa da jikokinsu da duk wani mutumin kwarai da aka yi duniya wannan ita ce akidar su Allah ka gafarta mana Allah ya ce sun masawa alal arsu sai ya ce yugushi lailan nahar Allah a cikin ikonsa da muna cikin yini kami an jima kuma dare sai ya zo ya lullube ne ya lullube yini sai kuma koma cikin duhu shi ne ina ya je daren ina ya zauna ya jira yi ne yanzu kuma shi daren ya zo wani asali sai Allah idan ana cikin duhun dare can kuma sai gari ya yi ne sai ya waye sai yini ya yi ne sai yini ya zo idan yini ya zo sai ka nemi dare ka rasa kuma gari ya koma can garan daren ya nemo yini ya lullube shi yini ya nemo dare ya ne ya lullube shi shine ya dubu hasita Allah ya ce wa shamsa wal qamar da rana da wata wan ju da taurari da kuke gani da gaba su Allah ya ce musakharatin bi amri, horarru ne da umarnin ubangiji Allah madaukin sarki shine ya hore su a sanadin samaniya muke cin moriya rana ta haska mana mu samu duminta ta haska mana tsirrai su samu hasken rana jikinmu yana buƙatar hasken rana muna buƙatar ganin haske abinci kamin yi, yana buƙatar hasken rana ga rana Allah ya bamu ya ajiye mana inda za ta amfane mu ba inda za ta cutar da mu ba wata da haskensa da sanyinsa Allah ya sa mana shi a cikin dare taurari su yi wa sama ado duniya ta baka sha'awa sannan idan kai batan kai a cikin teku su za ka amfani da su ga gane ina ne gabar ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa hatta wuraren da ake yin alƙibla ta masallatai malamai suka yi amfani da tauraruwa domin su gane ina ne kibla take shine wa shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri sai Allah ya ce ala wannan tambihi ne Allah yake kaman ku saurara lahul khalq duk halitta daga gani ta Allah ce duk halitta daga gani ta waye ta Allah ce duk abin da gani a duniya Allah ya halitta shi ba mai iya halitta ban da shi shi yasa ce a faman ya kaluku kamar la ya kaluku Allah yake a faman ya kaluku yanzu wanda yake iya halitta shine Allah kamar la ya kaluku zai daidai da wanda bai iya halitta shine duk wani abin bauta ba Allah ba duk wani abin bauta a duniya bai iya halitta ko kwanka za bai iya halitta ba sai sai Allah Allah ce to ko tun da shi ne ya halitta to wal shi kadai zai ba halitta umarni wasu da ko gara karatu shi ne alalahul kalku wal amr in kana so ka ba da umarni ka shar'anta wa mutane shari'a ka shar'anta musu addini Allah ce a gaya maka ka je ka halitti mutanen tukuna sannan ka kakaba musu wannan umarnin amma waɗannan bayin shi ya halice su tun da shi ya halice su babu wanda ya isa ya shar'anta musu shari'a sai shi shi ne lahul kalku wal amru je ka halitta sai ka bada umarni amma wani halitta waye halitta Allah ce shi zai faɗa musu yadda za a yi shi yasa ba mai shar'anta addini sai Allah madaukakin sarki ba mai halattawa sai wa Allah ba mai haramtawa sai wa Allah ba mai cewa a yi kaza ya zama ibada sai wa sai Allah wani zai ce ah, to gwamnoni idan suka yi doka fa sarakuna idan suka yi doka fa a waɗannan su ake cewa ulul amr Allah ya yarda su ba da umarni amma sharɗi umarnin kar ya ci karo da umarnin Allah kai ya ci karo da umarnin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babanka zai iya baka umarni amma kar ya ci karo da umarnin wa Allah kar ya ci karo da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi malamin ka zai iya baka umarni ogan ka wajen aiki zai iya baka umarni amma umarnin kar ya ci karo da umarnin Allah kar ya ci karo da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai bada umarnin da ya ci karo da na Allah da na annabi to sai je yayi halitta sannan ya bata wannan dai halitta Allah ce ala lahul khalqu wal amr ba sai ba ko an gane karatu Allah ya ce tabarakallahu sa Allah sun yawaita ba mai iya lissafa su rabbul alamin wanda shi ne ubangijin talikai Allah ka gafarta mana daga cikin manyan baki da suka halarci majalisin mai yau akwai alhaji rabi'u muhammad ciyaman na kwamitin masallaci muna masa maraba da zuwa wannan wuri akwai alhaji jamilu aliyu dpr yana daga cikin wadanda suka halarci wannan masallaci muna musu maraba to a saurara ga wata muhimmiyar sanarwa shugaban kungiya na jihar kaduna alhaji adamu ibrahim yana sanar da al'umma cewa idan allah ya kai mu gobe lahadi shi daga watan ramadan 1442 wanda ya daida da bakwai ga watan hudu 2021 za a fara kaddamar da neman gudunmuwan marayu na wannan shekara muna so a fara nema da wuri domin marayu da za a ba kyallaye da yadudduka da turame na atamfa ya zama za su iya samun tela ya ɗinka musu su iya sawa a ranar sallah wannan yasa muke so a fara ba da gudunmuwar da wuri saboda haka ya ku bayan Allah shekarar da ta gabata an tallafa wa marayu da adadin sai kai sama da maraya dubu hamsin bana ya zuwa yanzu kwamitin marayu sun yi rijistar marayu maraya da suka kai dubu saba'in Allah ka ba mu ikon tallafa wa waɗannan marayu dubu saba'in gaba su in Allah ya kai mu gobe da yadda Allah za mu fara bude wannan gidauniya ta tallafa wa marayu duk da cewa wasu tuni sun yi riga malam masallaci sun fara aiko da gudunmawa a su marayu Allah ya muku albarka Allah ya taka muku da alkhairi da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah